wani ya ji zai ce wallahi dukan ka nake makauta. ya hakuri kwallo muka kara ne guda daya amma da wannan shi ke Hamisu baya kula ni baya cin abincin cikin gidan nan baya kwana a ɗakin da nake ciki ko dai ya gano wannan abin da ke ɓoye masa ne za ki iya tuna wannan hoton tabbas ne je. kin san wannan ni din ne zaki ce baki sani ba a ina na san ka zaka ce wani na san ka kai ku dakata ke za ki kalli ido na ki ce ke baki san shi ba idan kin mai ƙarya ni za ki kalli ido na ki min ƙarya ne amma kai munafiki ne wallahi ko me ke faruwa ne dan Allah daga aure na shirin Masauda Ibrahim Sufi matar da nake so wadda nake mafarkin ganin farin cikin ta ko da yaushe za ta juya min baya ta kasance ita ce wadda za ta sa ni cikin bakin ciki da duhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

ce za ta raba ni da ke daga aure na kar mu so muke amfana duk wanda ya same ka a matsayin mijinsa ko ba karamin morewa yau ba ina ma zama matarka me kenan banda ziga kuma <laughs> gaji da irin wannan gashin kumar da kake min a cikin gidan nan gashin kuma yanzu ma kika fara yau kanki saboda ka ba wajen mu ba zan ban nan ba wallahi sai dai in zaka kashe ni shiryawar shirin Salisu S Plan daga aure na ba da umarnin shirin Aminu S Bono daga aure na mamarsa ce ta kira shi muna tare a lokacin da ya kamata in ji daɗi sai na raba shi da uwarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Daga aure na. Daga aure na. Daga aure na. Hamisu na ji labarin za ka yi aure ne. Ka san sai da nake maka kowa. So kuma ummi me yake faruwa ummi? Ni ma ban sani ba wallahi. Na daɗe ina son ka. Kawai ban nuna maka bane. Saboda dangantaka na da take ta zaliha. amma abu ya ci cira yanzu ba zan iya boyewa Hamisu in baka aure ni ba wallahi zan iya rasa rayuwata get out malama ki huta ki fita in fita in je ina kin san me kike yi kuwa daga aure na